Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke zuwa muku duk mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. Kuma kamar yadda ake yi a duk mako Tambayoyin wasu daga cikin masu sauraronmu ne ke zuwa muku tare da amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai wadda ke neman ƙarin bayani akan fasahar artificial intelligence. Abokinku ne Michael kudusin ke muku lale marhabin. To madalla ga tambayar mu ta farko wadda ta fito daga Ibrahim Alhaji Bukari Malari, jihar Barnan Najeriya ya ce shin cutar malaria wato zazzabin cizon sauro na bijirewa magani me ke sa zazzabin cizon sauro bijirewa magani to mun mika wakilinmu na kaduna a najeriya aminu sani sado wannan tambayar inda shi ma ya garzaya da ita kun wani kwararren likita a kaduna wato dr shehu abdulmumini makarfi ga tattaunawar su. to alhamdulahi watan ba zazzabin malaria kaɗai ba ba kuma sauro ba duk yawancin kwajuka sukan bijiri magungunan da aka saba amfani da shi kamar yadda muke bincike a ainihin dakunan bincike ko da yaushe ake ƙirƙiro magunguna ko da yaushe su makwancin su maka suke suke ƙoƙarin caccanza watan ɗabi'unsu cikin caccanza ainihin ibin halittun da suke da shi da yanayinsu domin su bijirewa magani wannan shi yasa magani da ake amfani da shi misali kamar shekara goma ashirin baya talatin za ga cewa ya zo baya yin abin da ake so so kullum ake kirkiro sabbin magunguna haka muke ta kokari gwargwado so ba malaria kadai ba cututtuka mafi yawancin su sukan bijirewa magani saboda yau da gobe da ake amfani da shi a cikin cin dan adam so haka ake ta kokari misali kamar malaria a shekaru kamar arba'in hamsin baya za ga cewa watan da zaran an amfani da chloroquine group za ga cewa ma wani lokaci sau ɗaya ma ake amfani da shi ana maka alluran chloroquine ba za ka yi awa ɗaya ba ka zufa ya rufe ka shikenan zaga ba malaria a kawo ga sai an kwana uku ana yi wani lokaci safe da yamma to yanzu an kai gama ma yanzu kaga an jingina chloroquine a site yanzu an bidiyo su magunguna daban-daban waɗanda suke ainihin amfani wajen malaria so kaga suna nan da yawa sun fi kamar kashi talatin da wani abu ma so kaga ake na ashe ba ma ba sauro kaɗai ba duka cututtuka kullum kowane cuta takan kokari ta ga cewa ta kauce ma maganin da ya saba mata illa ya kashe ta so kullum haka ake ta kulle kuce tsakanin magani da kwayan cututtuka dakta baka ganin kila ko al'adun mutane ne wasu kila ko magungunan ma ba su amfani da su yadda ya kamata ko kuma tsaftar muhalli eto eh kwarai da gaske abubuwan sukan jawo su daban kuma bijirewa maganin a daban akwai al'adar dan adam idan ka saba shan magunguna ka sha ɗaya biyu bai baka gama sha ba ka bar maganin to wani yakan ba kwayan cutan watan ƙarfin gwiwa ta taso gadan-gadan idan kuma za ta ƙarfin maganin so wani lokuta ɗabi'unmu yakan taimaka wajen kwayan cuta ta bijirewa magani musamman magun da ake ɗaukan su na dogon zango idan mutum ya fara shan magani ya zo ya daina jin maganin nan ana iya samun resistance misali kamar tarin tb tarin fuka misali idan mutum yana shan magani zo je ni shan maganin to sai ga cewa kuma kwayan cutar ta bijirewa wannan magani din ta yi resistance sai kuma sai kuma wani maganin daban ko ciwon hiv eh, aids shi ma idan ana shan magani aka daina kwayan cutar ta iya canzawa ta zo ta bijirewa wannan magani so ana hama resistance irin wani so ɗabi'un musu sukan taimaka kwarai wajen kwayan cuta ta bijirewa magani amma kamar abin da ya shafi shi kan zaɓin sauro din nan kamar yadda muka yi magana ko da shi muhallinmu da ɗabi'unmu suna taka muhimmiyar rawa wajen zaman mu tare da wannan ciwo na malaria amma misali ka ce wuraren da ake samun saurayen nan kamar inda ruwa ke taruwa kwatoci ga sunan ko ta ina sannan akwai bola sannan kuma akwai ainihin a wurare waɗanda za ka cewa ciyayi da fulawai da sauransu duk suna kokarin a nan wurare duka da yake maboya kuma wuri ne na hayafan sauraye to kaga kenan ɗabi'unmu na tsarshin tsabce muhallinmu yana da tasiri haka kuma shi kan da muke muhallin muke muke gina muhallin kaga cewa ga rijiya an yi an gina rijiya kuma jikinta akwai kwatami gwata ga ta nan bata tafiya nan ma duka irin ba su kaga kenan ashe da gaske ne ɗabi'unmu da kuma muhallinmu suna taka muhimmiyar rawa wajen zaman sauro tare da mu kuma a kawo mana malaria haka gwamnati na kokari misali takan ba da gidan sauro kyauta amma za ka cewa ba amfani da su wasu an bayi wani an bashi ma sai je sai da a kasuwa to me ka ce game da mai shi mai tambayan akan wannan bijirewa magani daga karshe to a karshe dai a magana bijirewa magani akwai bijirewa magani amma kuma ya sani cewa kamar yadda muka bayani a baya ɗabi'u namu yakan taimaka so idan an rubuta mai maganin malaria idan ya sha yawancin kwana uku ake rubutawa mafi yawancin maganin malaria suka lasin fitoyi amma in ka sha na kwana ɗaya ba maki ka ya tafi to ɗabi'un mu shine sai mu zuba da sauran so ni shawar zan bayi shine duk lokacin da ya samu ciwon malaria aka rubuta maganin malaria tabbatar ko da ya warke tabbatar ya kai kwana uku na yana sha in sha Allah ba zai samu resistance ba zai san maganin ko da shi yana aiki amma in yana bijirewa saboda ba a kai ga ainihin abin da likita ya faɗa a kai sai a zubar sai ga ah, wani cutar ta samu resistance To ba shakka Allah ke da magani. To sai wannan tambayar da ke cewa ku tambaya mun masana ma'anar kalmar nan ta zaman doya da manja. Shin ina ta samo asali? Me take nufi? To ta fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa jihar Katsina Najeriya. A game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje da Malam Sani Adam Bello, tsohon malamin Hausa, manazarci kan harshen na Hausa, kuma ɗan jarida. to abin da take nufi shine rashin jituwa rashin jituwa ma'ana rashin zaman lafiya tsakanin bangarori biyu ma'anar ta kenan wato ma'anar doya da manja kenan eh rashin jituwa ko kuma saɓani ma'anar kenan to duk sanda bahaushe ya ce ana zaman doya da manja tsakanin wane da wane abinda ake nufi kenan ƙwarai to ina batun asalin ita wannan kalma ya ta samu asali wato asalin wannan kalma ta wato ne ya shafi al'amari ne na zamantakewa kasan mutanen kudu suna amfani da doya domin a matsayin cimaka ba ta yadda ɗaya zai ci ɗaya sai dai dole an haɗa biyu wato kaga idan aka haɗa doya da manja kaga ita doyar ta cinye manjan kenan doyar ta cinye manjan saboda idan babu doyar ba ta za a yi ita manja ita kaɗai ai ba za ta ci kanta ba amma doya ita kaɗai za iya cin za iya cin za a iya cin amma ba za ka iya cin ko kuma shan manja ba amma duk wani abu a yana da sinadari kamar misalin baka kamar tuwo za ka iya cin gayan tuwo amma sinadarinsa me miya kasan ba a cin tuwo gaya sai da miya to a wani muhalli ko kuma yanayi ne ya kamata ko kuma bahaushe kan yi amfani da wannan karin magana zaman doya da manja to kamar yadda na gaya maka na farko na ma'anarta akwai wato rashin jituwa a tsakanin ɓangarori biyu yawwa ko za ka kawo mana misali yawwa zan baka babban misali shine kamar in aka ce zaman doya da manja da ake yi tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da amurka tun bayan da aka yi juyin juya hali da ayatollahi imam kumaini ya jagoranta 1979 ya sanya wa ƙasar daga ƙasar iran ta koma jamhuriyar musulunci ta iran wannan sai ya sanya ƙasar amurka ta sakala wa iran takunkumi a kan abin da ya shafi hulɗar kasuwanci da jakadanci da kuma fannoni daban-daban wanda tun 1979 kawo yau amurka take ci gaba da sanya wa iran takunkumai saboda haka shi ne kaga zaka ce ana zaman doya da manja tsakanin iran da amurka ma'ana kenan babu jituwa a tsakaninsu babu zaman lafiya a duk lokacin da ita kasar amurka ta taba wani abu na iran ko kuma to ita kuma iran sai ta mai da martani zan iya baka misali akwai wani jirginsu mai layar bata wanda ya shigo sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta iran ita kuma iran ta sauke wannan jirgi mai layan bata ko kuma in ce maka drone sa'an nan a baya-bayan nan ma akwai wasu jiragen ruwa manya-manyan tankunan mai na ƙasar iran da amurka ta kama ita kuma da jiragen ruwan ƙasar amurka suka shigo yankin tekun fashi, ita ma sai ta kame wato kaga kenan akwai rashin zaman lafiya a tsakani kenan saboda ka wannan shekara tabbatar da cewa ana zaman doya da manja tsakanin amurka da ita jamhuriyar musulunci ƙwarai kuwa to ga ɗaiɗaikun mutane fa wani misali za ka ba mu misali a ce ana eh, zaman doya da manja tsakanin wane da wane misali in baka mafi sauƙi ta zamantakewar rayuwa idan mutum ya auri matar abokinsa idan bayan da ya sake ta watakila akwai zai yiwu watakila ya mata saki ɗaya ne ko biyu shi kuma wannan wuf yana jin ta riga ta eh, fita shi kuma sai ya je ya auro saboda dama tuntun idansa yana kan ita wannan tun watakila tun ana, ana neman a dandali shi bai samu wannan matar ba sai kuma ya kasance shi wancan abokin ya sake wancan shi kuma wani yana ji shi kenan sai ya aure tunda in ya aure kaga shikenan an samu sabani a nan kaga an samu zaman doya da manja don yana zuwa wajen sai kaga ɗayan ya tashi ko wannan yana hango wannan shi ma sai kaga wannan ya tashi kuma sana da bello muna godiya da amsa wannan tambaya to na gode ne wa da zance aka gane bai kalamun hausa a da Husaini Danko. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Shirin zai dora da wannan tambayar da Bello Isiyaku birnin Fulani karamar hukumar Nafada a jihar Gombe Najeriya ya aiko mana. Yana neman ƙarin bayani ne akan fasahar Artificial Intelligence. Wato sanya wa na'ura basirar ɗan Adam. wace fa'ida za ta yi a rayuwarmu ta wannan zamani? Wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da Yusuf Ya'u, masani a wannan fannin. Da mun san cewar fasahar kimiyyar zamani ta fara ne daga na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta. Uh, wanda kuma da kwamfuta ta zo ta ɗauke wasu ayyuka da yawa ko wasu walhalu da mutane suke amfani da su ana nan tafi tafiya tana tafiya da kwamfuta ta kai girman kusan daki ɗaya wanda har ta dawo aka maida ta yar karama wadda a karshe aka yi ta ma tamkar a waya wanda za ka iya riƙewa a hannu so kimiyya da fasaha tana ta ci gaba tana ta bunƙasa sai aka ƙara gano cewar a to ita kwamfuta ai mutum ne zai bata umarni ta yi abu to kuma yanzu sai aka ce ai bari a ƙirƙiro kuma abin da shi kuma shi ba ma wai mutum ne zai bashi umarni ba shi da kan shi ne zai yi maka aikin to wannan shine ake cewa artificial intelligence shi za ka sanya shi ne misali da kana da gida da kana da ɗaki uku so a ɗaki ukun nan misali kana son ka sanya uh, wani abu da za a rika yi 24 hours idan ka sanya shi zai zamanto wannan abin da zai rika yi 24 hours mutum ba zai iya maka wannan aikin ba amma artificial intelligence zai iya yi in ka ce kawai ya rika ɗauko maka abu daga wancan ɗakin ya kawo wannan ɗakin daga wannan ɗakin 24 hours shi zai yi a lokaci ɗaya kuma wannan awan 24 gaba ɗaya haka zai yi shi yanzu takaice maka magana yanzu a japan akwai wani wani hotel da aka yi shi shi sunan shi ma artificial ai hotel artificial intelligent hotel ne tun daga bakin gate idan ka je babu mutum duka gaba ɗaya na'ura ce za ta yi za ka yi mu'amala da ita za ta maka komai to a level din da ake kai yanzu kenan a shi artificial intelligence wato in na tare numfashinka da kan ka bayani wannan artificial intelligence kamar yadda ka da misali a gida ba a bukatan boyi boyi kenan ko wanda zai ma aiki ko kuma wannan hotel da ka bada misali ba a bukatan ma'aikata na'urori ne duk za su yi ta aikin da mutane ke yi wallahi kamar yadda na faɗa maka yanzu abin da ke faruwa kenan duk wannan boyi boyi da zaka ɗauko mutum ya zo maka wata hidima ko wani aiki ko wani bacin rai ko rashin zuwa kan lokaci ko ya gaji ko bai da lafiya wallahi wannan artificial intelligence din zai yi maka komai ba tare da wata damuwa ba tare da komai ba wato kamar mutum mutumi ne ke yi ko kuma na'urori ne kawai ke yi eh kamar mutum mutumi ake yin shi ai saboda ai kala kala ake yin shi yanzu wani yanzu kamar yanzu misali bari in baka misalan su na farko akwai wanda yake akan na'ura mai kwakwalwa yake ma'ana a intanet ko kuma a cikin kwamfuta za a sanya shi shi idan ka sanya shi yanzu misali kamar ɗalibai yanzu ɗalibai da yawa yanzu lecturers eh, kusan lectures ma yanzu zan ce maka artificial intelligence zai maka lecture lecture da artificial intelligence zai maka malami ba zai iya maka ita ba so da research din da shi malami zai iya ilimin da yake da shi ne shi kuma wannan artificial intelligence zai kalli duka abin da ke duniya based on research da duka malaman duniya suka yi kan shi zai baka result to duk da ka fara taɓo tambaya ta biyu mai tambayar yake cewa wace fa'ida za ta iya yi a rayuwar mu na wannan zamani ita wannan artificial intelligence to fa'idar dai gaskiya kawai za a samu uh, saurin yin abubuwa okay. e, eh, za a samu sauƙi da kuma saurin yin shi cikin lokaci saboda yanzu kamar kamfanonin motoci dama wasu sun fara tun baya eh, amfani da artificial intelligence inda za ka ga kawai a lokaci ɗaya sai a yi production ɗin mota dubu a lokaci ɗaya so artificial intelligence ne dama tun baya suka fara amfani da shi to yanzu kuma a zamanance kamar na faɗa maka yanzu yadda hotels suka fara ɗauka wai hotel zaka je hotel a reception artificial intelligence zaka iske a in ka shiga restaurant artificial intelligence zaka iske duk da ya tambayoyin da suka yi kenan bari in yi karin tambaya guda a wannan duk da ci gaba ne na zamani ga sauki ga biyan bukata ga abubuwa da yawa anya wannan abubuwan ba su da wasu illoli tattare da su to gaskiya illa dai ba za mu ce illa kai tsaye ba sai dai mu ce za a samu na musamman a fannin samun ayyukan yi da mutane suke yi kusan dama za ka ji ana cewa duk dai mu kasashe masu tasowa mu akwai unemployment amma su kasashen da suka ci gaba su suna samun unemployment underemployment sorry su kuma suna neman masu yin aikin su kuma babu to su yanzu a can daɗi ne a wurinsu mu kuma kasashe masu tasowa mu da muke ta neman ayyukan yi so mu kuma ya zama mana yanzu kalubale to duka wannan ya ƙara kwashe ayyuka saboda haka gashi kuma muna ta ƙara yawa population na duniya yana ta karuwa so wannan duk su ne kaɗan daga cikin disadvantage na shi artificial intelligence gaskiya zamani ai Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiro ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah mai da shi Allah bayan tushe Madalla godiya ga madasir Kasim da wannan waka sai mu ce Allah ya ƙara basira. Muna kuma fatan an fa'idantu da amsoshin da aka samu. Duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin Ibrahim Tukurkefi wanda shine injiniyan da ya saita mana sautin shirin da kafatannin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu